wane mutum maganar subhana mai girma ko rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma ko rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon mu masu sauraron mu idan ba amince ba mun yi bayanin waɗannan ayoyi da muka karanta a dunkule ta ɓangaren ma'anarsu wanda a yanzu insha Allah ta'ala za mu yi bayanin su ta bangaren hukunce-hukuncen karatunsu da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kadhalika ma a min qablihim min rasul wannan almaddul ja'iz ne a wajen hafsu wanda yana da fuska uku wato yana jan saharka biyu ko hudu ko biyar wanda a wajen warshu wajib ne mun sha yin bayani akan wannan madda a shirye-shiryen da suka gabata ma'atan ladina min qablihim min wannan ikhfa ne alhaqiqi wanda muka ce duk inda aka samu makaranci alkur'ani idan yana karatu ya samu nunun kamar nan min sai bayan taqafun ya samu nunun ko wasulla guda biyu wato fatataini ko kasartaini ko dammataini sai ɗaya daga cikin haruffan ikfa'in nan guda sha biyar wato صف ذا سنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زر في تقى ضع zalima suka zo bayan nuna ɗin ko sulla guda biyu to zai yi gunna bayan ya yi gunna idan ya kasance wannan harafin yana cikin harafan istila wato harafan istila guda bakwai ɗin nan hussa daktin qid to zai kaurara gunna kamar nan min qablihim ya siranta gunna dole sai an ji gunnan ta ta zama mai babba haka miyo akwai bambanci tsakanin miyo da min qablihim ah, min rasulin illa warshi yana da naql anan min rasulin illa qalu sahirun aw majnun warshi yana cewa sahirun na majnun atawasaw bi bal hum qawmun taghun shi ma qawmun taghun yana cikin harfal ah, ikhfa wanda muka yi bayani فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى wannan ra'a nan warshi yana karanta da karamar yamala wato da taklili mun yi bayanin ka'idodi na karatun alkur'ani a wajen warshu. muka ce mutum yana da fuska uku wato imma dai ya ɗauka badal ko tsorul badal ko tawassutul badal kowane yana da ka'idodin da suke wajaba a kansa amma duk fuskan da mutum ya ɗauka ɗaya daga cikin fuskokin nan uku na riwaya ta warshu to a taklili na zawatun ra dole sai ya dinga yi zawatun ra su ne kalmomi da suka tuke da ra'un an gane ku kamar ire su zikirai da suna sare an gane wanda a rasm za a ga ana rubuta wata ya'un a bayansu in banda kalmar da ta zo walau a kawo muka ce warshu yana da fuska biyu fata komai ko taklili tanfa'ul mu'minin warsh yana karanta tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa warshu wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wannan maddan daidai take da kadhalika ma atalladina wanda muke bayanin ta minhum min rizqin wa ma urid rizqin wa wannan al-idgham ne ana kiransa idgham naqis mun yi bayanin idgham naqis harufansa guda biyu ne da wawun da ya'un wato mafi zance mafi inganci duk da wasu suna sanya mimun da me da nunun amma muka ce zance mafi inganci idgham naqis harfan sawawun ne da ya'un shi ake kiransa a idgham bi gunna wancan mimun da nunun suna cikin idgham kamil ne amma bi gunna zance mafi inganci eh, duk da wasu suna kawo cewa idgham naqis harfan sayan mu amma dai wannan shine abin da malamai suka rinjayar kamar yadda muka yi bayanin wasu littattafai da za a iya duba irin su hidayatul qari ila tajwi da kalamil bari na su sheikh abdul fatahil al-marsafi da darsa da littafai sharhin su jazariya da su tofa na irin su sheikh ayman suwaid da dai sauransu ne wannan duka za a samu waɗannan bayanai a ciki insha Allah da littattafai na mutaqaddimuna ire-iren su imamul khaqani duka sun yi rubuce-rubuce a kan wannan matsaloli ah, inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin fa inna lil ladina zalamu anan warshi yana kaurara wannan lamu zalamu mun yi bayanin harfa guda uku wanda idan suka zo sai bayan su aka samu lamun kamar za'un nan bayan ta an samu lamun zalamu to duk inda aka samu za'un sawa'an ta zo da fatha ko ta zo da ɗauri bayan ta lamun za a kawar lamu a ce zala ba za a ce zala ba zala lala za a ce zala haka sad kalmar harafin sad idan bayan ta lamun ya zo misali as-salata wa aqimus salata wa atuz zakata to idan aka samu harafin sad sai bayan ta lamun sadun din nan ta zo da fata ko damma a afwan ko dauri lamun din da'iman ta kasance mai fatha to shi ma ana kawar lamun salata haka ta'un kamar salamun hiya hatta matala'il fajr hatta salamun hiya hatta matala'il fajr to waɗannan harufa guda uku inda suka zo sawa'in sun zo da fata ko da ɗauri idan bayan salamun ta zo mai fata to ana kawar lamun sabanin hafsu hafsu sirantawa yake shi yasa shatibi yace ce wa ghallaza warshun fatha lamin sadiha aw ta'i aw li lidha'i قبل التنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاته ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل وفي طال خلف ما في صالة إذا يكسن وأن حرفها قراء أكدن ألف تاذو تاربيسو كمر فلما فصل كمر في صالا آه، وإن أردتم آه، تنتكين والوالدات يرضعنا وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما هكا فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم تو ire-iren waɗannan idan muka lura tala da fi sala tabbas mun samu sadun da ta'un bayan sulamun amma sai muka lamun ɗin ba ta ɗamfaru ba kamar nan volume kun ga lamun ta ɗamfaru da me da za'un amma can sai aka samu alif ta rabe to a irin wannan hali kana da choisin? kana da fuska biyu ikhtiyar ma dai kai tarqiqi ko kai me ko kai idan ka so zaka iya cewa fa ina rada fisalan kamar hafs fisa duk da zaka kawar madda anan fisalan fisalan ko fisala an gane ko haka Tola ko Tola Tola wato duk fuskar da mutum yayi yayi eh, a irin wannan hali ruwan mitar da zanuban asayin fara ya lullin fawailun na kafar wannan mu kamil ne min yau muhimmin a yu'adun yan uwa idan ba a mance ba eh, abin da ya shafi tajwidi muna bayani akan makharijul huruf wanda za mu ga cewa gashi mun zo da mu. a wannan allo akwai hoto wanda ya kwantenin din a kan mutum a kan mutum kuma da inda harufa suke fita a nan wato wurare guda biyar tun daga jauf da halk makogaro da harshe ga sunan da hanci da labba wannan nan ne harufa suke fita to idan muka lura za mu ga hoton nan da abin nan harufa kuma kowane harfi da inda yake fita wanda muka yi bayani muka fara tun daga jauf muka ce jauf shine wannan kwararo da wanda yake wajen abin nan ɗin saman baki shine jauf kamar yadda muka yi bayani harufan madda suke fita sai makogaro muka ce harufa shida suke fita a cikinsa kuma yana da mafita uku wato da aksa da wasatul halq tsakiyar makogaro da samansa kusa da harshe muka zo muka yi bayani akan harshe harfan da suke fita kasansa da tsakiyarsa da gefe muka fara bayani akan harfan da suke fita tsinin sa wato wara'un sai yau muka yi alkawari insha Allah a wannan shiri namu za mu yi bayanin nunun nunun ya'yan uwa tana fita ne a tsinin harshe shi yasa za mu ga nunun din wannan ita ce nunun sai aka ja aro wato aka ja layi har zuwa tsinin harshe domin a nuna ma cewa nunun tana fita a tsinin harshe nu nu haka amma tare da ma'ama yuhadiha min al tare da abin da yake daura da ita na sama shine annun idan ka ce da tsinin harshe kawai wannan tsinin kacal ba zai iya fidda ma da nunin ba dole sai ka daga harshen ka zuwa sama abin da yake daura da ita nan saman dan nan wannan ɗan nama naman dan nan saman dasa shi dasa shin shi ake kira da litha ma'a ma yuhadihi min al-litha ah, lithatil ulya to nunin kenan sannan ya uwa akwai abu mai muhimmanci a harafin nunu harafin nunin harafi ce wadda take fita a tsinin harshe amma kuma wani ɓangare nata yana fita a karan hanci a karan hancin nan kuma tare da me da buɗe shi shi yasa harafin farko wanda yake da alaƙa da karan hanci wannan shi ne karan hanci wannan a hoto ina ne karan hanci a nan eh? idan muka lura a wannan shine karan hancin mu go tun daga ga mu guda biyu ga haƙora guda biyu ga laibo ga tsoron baki nan abin da ya shafi nan shine me a shine karan hanci ina ga haka ne aiko a wannan shine karan mu to a wajen faɗa wannan karan hanci idan aka ce an an nun an nun dole za a buɗe karan an gane ko za a buɗe me wannan karan za a yi me za a ga an buɗe shi an an nun nun wato tana da ɓangarori guda biyu kenan ɓangaren farko tsinan harshe wannan tsinan gashi tare da litha wato saman abin da yake daura da shi na sama sannan bayan haka idan aka faɗe za a ji me saman hanci ya ya ɗauka kamar yadda za mu ƙara bayani yayin da za mu yi magana akan gunna an nun an nun saboda haka idan aka ma tambaya sai ka ce nunun tana fita ne daga tsinin harshe da aka yi bayani kuma tare da abin da ke daura da shi na sama nan kenan kuma tana da alaƙa da me da a karan hanci wato hanci dole sai a wani juz'i ta yana fita daga karan hanci ne kamar yadda za mu ƙara bayani yayin da za mu yi magana a kan gunna wato za ce an nun an an an an haka ake so shi yasa gunna ɗin sifa ce ta nunin wadda ba ta rabuwa da ita da'iman wannan shine abin da ya shafi nunun saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan shiri na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi harafin dalun da ta'un da ta'un za mu yi bayanin harfan ukun nan da inda suke fita insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi wanda muka yi kusure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba